Wannan shi ne kundin abokiyar hira. Kundin abokiyar hira. Wannan shi ne kundin abokiyar hira. Kundin abokiyar hira. <laughs> kundin abokiyar hira. Kundin abokiyar hira. Wannan shi ne kundin abokiyar hira. Wannan shi ne kundin abokiyar kwana na biyu a janduko sai ga likita tun da ya zo raina ya ɓaci saboda kawai ganinsa da na yi wani abin haushi ma shine irin taryar da aka yi masa tamkar irin ɗan autan da ake ji da shi ɗin nan ni kuwa ko maganar fatar baki bata haɗa ni da shi ba gani ma dan ya zama dole ne tunda muna cikin gida ɗaya wani abin da ya ƙara bani haushi kuma shine yadda bafasar sirbaji ya ce na shirya na bi shi wai mu koma tare Bani da wata gardama illa na aikata abin da ya umarce ni bayan mun yi sallama da duk 'yan gida da sunan sai sun zo biki nan da sati mai zuwa muka ɗauki hanyar komawa cikin garin katsina muna cikin tafiya wadda zan iya cewa tattare nake da jin haushin din hakan ya sa na ji ko kallonsa ma ba na sanyi wannan ya sa na ɗage kafafuwa na saman kujera na kwantar da kaina a jikinsu ina kallon gefen titi jikinsa na ji ya ɗan kwanto a nawa jikin kafin na yi magana sai na ji ya sa hannu ya danna ɗan abin da ake datse kofa wato pressing lock sannan ya koma ya zauna sosai mun samu kusan minti hudu a haka sannan na ji ya kira sunana ummu wai lafiya ban iya cewa komai ba saboda ina jin kunya na ce masa kishinsa ne yake damuna ko kuma ka yaudare ni da baka faɗa min cewa kana da mata ba magana fa nake miki babu komai a'a ban amince ba to kai me ka gani ka ce haka gani ne kin dan canza mini kwana biyu bana jin zan iya bashi wata amsa ko na ƙara magana ganin haka shi ma yasa ya ci gaba da tukinsa maimakon mu yi hanyar gida sai na ga yayi hanyar cikin garin katsina ban yi masa magana ba har muka iso asibitin su asibitin ƙwararru kenan specialist sai da ya tsaya da mota sannan na ji yayi magana my little sister zo mu je ki raka ni dan Allah na dan duba wasu marasa lafiya kin san yau talata na yi wa jama'a da dama tiyata ban kuma nutsu na duba su ba na tafi dan kawai na zo na ga my little sister ban ce masa komai ba na buɗe marfin mota na fita Dakta mutum ne kamuli wanda jama'a da dama suke girmama shi sannan kuma mutum ne abin ƙauna a wajen marasa lafiya ban ƙara tabbatar da hakan ba sai yau da nake yi masa rakiya duba marasa lafiya da suke kwance a gadajensu irin yadda suke nuna masa ƙauna da kuma yadda yake ba su kulawa babu kyama babu kuma hantara balle kuma wulakanci tabbas dr ya burge ni sai dai kawai tsananin takaici da haushinsa da yake kulla a wani sashe na zuciyata ya hana burgewar ta samu gurbin zama a cikinta likitoci da nas kuwa kamar su haɗiye ne wai su sha'awa nake basu da har na samu gurbin zama a cikin zuciyar likita mun gama zagayen marasa lafiya wanda wasu sai sun baka tausayi wasu kuma su baka dariya wasu kuma kamar karfe su da duka bayan mun isa ofis ɗinsa ne ya yi mun nuni da na zauna akan irin kujerun hutawarsa kushin ne lafiyayyu a zagaye sai wani tebur a gefe da firij a kusa da shi an ɗora tv da dvd a samansa za mu iya cewa dai wajen hutawarsa ne da kuma karɓar baƙi na ɗan na na zauna tamkar mai tsoron kujerar ruwa ya kawo min tare da lemon gwangwani ya koma ya zauna da ƙarfi tare da kiran wash ya rintse idanu ya mayar da kai ya kwantar a jikin kujerar tare da ɗora hannuwansa a kansa tsawon mintuna biyu sannan ya yi magana a ciki wato a hankali umu buɗe firij in ki bani ruwa ko lemo na sha na kalli na gabana da ya ajiye na yi tsaki a cikin zuciyata sannan na miƙe na nufi firij ɗin na ɗauko ruwa da lemo duka na ajiye masa a gabansa buɗe mu ya faɗa idanuwansa a rufe ina ajiyewa sai na ji ya kamo hannuna ya zagayo da ni kujerar da yake kai ya zaunar da ni kusa da shi ummu me na miki ne kika canza min gaba ɗaya kuma cikin ƙanƙanin lokaci na zauna na iya tunanina amma na kasa tunanin komai da na miki yan yatsun hannuna yake wasa da su ya ƙara rage murya kin ki faɗa min laifina ko na ya gaggawar baki haƙuri shin ko dai fadila ce da kika gani ran nan fadila wani ɓangare ce a cikin rayuwata ke zan ma iya ce miki ita ce ƙarfin rayuwata duk sannan da nake miki ita ce karfinsa saboda ita ce ta ba da garanti a yi miki shi kuma duk duniya ban haɗa kowa da ita ba sai kuwa ke da wani ɓangare na zuciya ta ya cika makil da ƙaunarki ya saki 'yan yatsuna ya koma da baya ya kwanta kamar yadda yake da farko sunan fadila ya dinga nanatawa ya kai su shida wannan ya sa ni na miƙe sai kuma na ji ya ƙarin wani kalami da ya ƙara rikitar da ni ummu fadila karama ce a gare ni amma ita ce ta zamo jagorar rayuwata a lokacin da kowa ya guje ni ita kaɗai ta rage min a lokacin da na waye gari ba ni da kowa fadila hakan ya daidai da ƙwanƙwasa ƙofa da aka yi ni kuwa dama ban fi tako biyu ya rage na kai ga ƙofa ba wadda na sa gare ta da baya wata nas ce ta shigo da saurinta dakta yaron da aka yi wa aiki ɗazu ne gashi can ya rikice da kuka mai tsanani Shi ne na gaggawa sanar da kai kar ɗinkin ya ɓalle to ga na nan zuwa ya faɗa a hankali cikin sanyin murya fitar ta ya daidai da miƙewa tsayen da ya yi wannan kuwa ya baiwa idanuwa na damar ganin hawayen da yake kumatunsa dan tawul ɗinsa ya sa ya goge sannan ya kalle ni zo mu je kira kani na gama sai na mayar da ke gida kaina na daga masa kamar ƙadangarwa wanda yake nuni da alamun na amsa da abin da yake min magana akai amma wani abin mamaki da na gani shine mai jinyar yaron wadda ita ma bata fi shekara goma sha uku ba idan mata kai likita ya zauna a gefen gadon yaron ya dinga sa har ya shiru bayan ya yi shiru ne ya fara tambayar sa, me yake damunsa sai na ji ya ce abinci a nan take likita ya juyo ya kalli wata sista da take kusa da shi ya mika mata mukulli sannan ya ce ta yi sauri cikin firij ɗinsa na ofis ta ɗauko yogot babban roba da rawar jiki ta juya ba a yi cikakken minti uku ba sai gashi ta dawo ta kawo a hankali ya dinga bawa yaron nan har ya ƙoci sannan ya juyo ya bayar da umarnin a dinga zuwa kullum ofis ɗinsa ana karɓa masa yogot ɗin har ya fara cin abinci a nan take kuma ya sake ba da umarnin a masa wata allura ba a fi minti uku ba na ga yaron ya yi bacci ba ni da nake tare da likita ba har 'yan ɗakin sai da ya burge su ganin yadda ya yi wa yaron bai ji kyamarsa ba ko kaɗan bayan mun koma ofis ɗin likita a sanya ya zauna ni ma na zauna nesa da shi tsawon mintuna uku ya ɗauka sannan ya fara magana yaron nan fasakaci ne na uwar da ba tashi ba ya jawo mishi wannan mahaifiyar tasa ba ta gidan babansa tunda ta yaye shi wannan ma da kika gani tana jinyarsa ita ma uwarta ba ta gidan wai kishiyar mamansa ce ta aike shi da wuƙa ya kai maƙota shine shi kuma ya yanka wa cikinsa ita a nan aka kawo mana shi hanji a waje wani abin haushi ma tun da aka kawo shi kishiyar uwar bata taɓa zuwa ba yau kwana uku kenan kin ga irin wannan shi yake hana ni zama da mata shi yasa har yanzu na kasa tsayawa da mace kwaya ɗaya dan kowace idan ta zo da na auna ta sai na ga da wata manufa ta zo ya mayar da numfashi da ƙarfi mata mata ban saki. ni dai Allah ya sa daga gare ki na dace duk da na san ke din ba so na kike ba ni ne na like miki babu abin da ya bayyana a idanuwana sai hawaye saboda tunanin abin da ya faru da ni a baya tsaye ya miƙe ya dawo kusa da ni ya zauna sannan ya kama hannayena duka biyu bai ce da ni komai ba sai dai ya kai hannayen na kan fuskarsa ya kwanto da kansa a saman su nan take na ji ruwan hawaye ya cika hannayen nawa na ɗago shi tare da ƙura masa ido tausayinsa da tausayin kaina suka taru suka sa na wani kuka mai sauti a hankali na ji ya ƙara matsowa ya haɗe jikinsa da nawa ya rungume ni Umu ina baki tausayi ko ni ba abin tausayi ba ne a gare ki sai lokacin da na baki labari na ranar kuwa sai ta zamo ranar da kika ci jarabawar da zan yi miki kamar yadda nake yi wa ragowar matan da na aura ban so na sanar da ke ba san ki da kaunar ki sun sa na zamo mai sakin baki da sakin jiki a gare ki ya ɗago ni ki rike ni amana ki ɗauki kanki kamar fadila kenan ba za ki taɓa cutar da ni ba a hankali na janye jikina jin ya ambaci sunan matar da har yanzu ban san kowace ce ba shin wai wace ce fadila da na yi sake ta shiga zuciyar likita cikin kankanin lokaci shin dama suna tare da dadewa ko kuwa matarsa ce ba zan iya jero masa waɗannan tambayoyin ba hakan yasa na miƙe tsaye zan je gida ya yi murmushi na fahimce ki yanzu ya miƙe tsaye ya yi tattaki zuwa sa na likitoci ya ɗauko mukullin mota sannan ya juya ya yi min magana ki mai da liman da ruwan cikin firij tunda ba mu sha ba na aikata abin da ya ce sannan muka nufi kofa ni da shi har ya kama mabuɗin kofa sai na ga ya saki ya janyo ni jikinsa ya zaro hankicinsa ya fara goge min hawayen da ke fuskata kada ki ƙara ɗigo da hawaye kin ji ko na ce masa to sai na ga ya saka dariya sannan ya kwaikwayi magana ta hadda matsi murya ni ma kawai sai na yi dariya yauwa ko kefa yanzu dai mu tafi ya buɗe min kofa na fita sannan ya biyo bayana tunda na isa gida kayan tsarabar kawai na ajiye wadda na zo da shi daga ƙauye sai kuma tsarabar likita da muka biya kantin ad sau da supermarket ya siya wai na kai wa yara na shiga ban ɗaki ne wanka tun a lokacin kuma nake tunanin dr din ɗina wanda na ji son shi da nake yi yanzu ya fi wanda nake masa a baya abu ɗaya ke damuna idan na tuna sunan fadila matar da ban san kowace ce ba a wajen dakta wata zuciya ta bani shawarar cewa idan yamma ta yi na je gidan dakta na ga ko tana nan idan har na same ta zan iya gane matarsa ce ko kuma zaman banza suke yi ko kuma ita ce sista ɗin da ya baiwa ɗinki na ta kai min idan ita ce menene haɗinsa da ita har na ɗauki hanya zuwa gidan likita wajen misalin karfe biyar da rabi na yamma wanda a gida cewa mama na yi zan je gidan su ya hana su amma wani ikon Allah sai gani na kasa zuwa na ja na tsaya a jikin wata bishiyar wani gida a layinmu wani bangare na zuciyata na ta zuga ni da na tafi kawai wani kuwa cewa yake idan kin je ki ce masa me kin zubar da mutuncin ki kenan da yake idanunsa jiyowa kawai ne na dawo gida akan hanyar dawowa ta ne na hango motar likita a zuciyata na ce oh, ni, da na ji kunya ya same ni a kofar gidansa a tsaye me nake yi ko me na je yi kenan ba ni da wata amsa subhanallahi na faɗa a fili lokacin da motar ta zo kusa da ni wanda idanuna suka hango mini wannan matar ko in ce uwar gidana wadda na ji ya kira da fadila tana zaune a gaban motarsa sai dariya suke yi mun zo gab da juna kawai na ji na sun kuyar da kaina kamar ban gansu ba ina jinsa yana ta yi mini ham amma ban ɗago kaina ba har sai da naji motar ta zo daidai da gefe na shi ma kuma sai da naji ya ce sista daga ina haka da yammacin nan mai ni'ima na ɗan saki fuska ta kaɗan sannan na mayar masa da cewa daga maƙotanmu nake na mayar da ido na ga farar yarinyar da ke kusa da shi saboda kyawunta ya wuce na ce mata mata sannu ina yi ne na ce mata ta amsa baki a washe dakta ko ita ce amaryar tamu kin kuwa iya canki kin ganta na 'yar ƙarama daidai ne ka ce min baƙuwa dai ta kusa zama 'yar gida saura kwana nawa kenan ya ba ta amsa da saura kwana goma sha ɗaya to amaryata kada fa ki zo ki ce za ki raba ni da ɗan uwana saboda shi ne rayuwata raina ne kawai a wajen Allah ni kuwa saboda shi zan iya ya isa haka kanwata kada ki ruɗa min ita mana tun kafin ta zo a'a ai na ga tana da nutsuwa kamar ni ya dungure mata kai yaban kai ƙarya take umu, mahaukaciya ce sai kin zo da dorina mai harshe biyu na yi murmushi har kumatuna ya motsa sai an jima shi ma ya amsa min da to ita ma haka sannan ya ja mota suka tafi Tsakani na da Allah hankali na ba a kwance yake ba duk wani mitin da suke yi na amsar kuɗi da kuma shirye-shirye kai har rabon kati ma ba a hayyaci na nake yi ba saboda likita ya kife ni ya ƙi ya faɗa min wace ce fadila saura kwana biyu ɗaurin aure na na ji na kasa ko da rintsawa wannan yasa na ji tsana da ƙiyayyar likita ta yi min yawa a zuciyata sannan kuma sai ƙara samun labarinsa muke mara kyau na yadda yake tafiyar da iyalinsa kai har ma labarin likita ba namiji bane ya zo mana a yau duk da ban fahimci me ake nufi da hakan ba amma hansa'u ta fassara min da wai baya iya yin daren farko wanda muke haduwa da ƙawayenmu a makaranta muke hirarsa ƙarin wannan nema ya tayar mini da hankali sai dai kuma bai tauye min duk wani shagali ba tunda ya amince a yi shi ba kamar yadda muka samu labari ba cewa raguwar matansa baya yadda su idan kuwa za su yi to kuɗinsu ko na iyayensu Gari na wayewa tun kafin ƙawaye na su tashi daga bacci na nufi ɗakin babanmu. Na samu mama ita ma tana ta aikin shirya mahaifinmu kayan ɗaurin aure da na hidima da suka cika tsakiyar falon. Bayan na zauna a gefen kujera na gaishe shi kawai sai na saka masa kuka. A cikin nutsuwa ya taso ya dawo kujerar da na lafi a bayanta ina kuka ya zauna. Ita ma mama sai na ga ta ajiye aikinta ta zo ta zauna a ɗaya kujerar da take gefe na. Ita ta fara magana. Rumana lafiya? Ban iya cewa komai ba, ta yi magana kuwa ta kai ta tsawon minti goma. amma ban ba ta amsa ba can sai na ji babanmu ya yi magana ummu wani abu ne ya faru a gidan ne na girgiza kaina ko ba kya son rabuwa da gidan ne na ɗaga kaina to auren ne ba kya so ko kuwa mijin ne cikin kuka na bashi amsa da dukka ba ana so ina ji yayi murmushi da bai fito fili ba ummu kina so ki dawo da hannun agogo baya ko to ki sani sai dai agogon hannunki dan nawa agogon ya riga ya yi daidai da lokaci ya dan dakata kaɗan yanzu ummu idan ban da shirme irin naki da yarinta da take ɗibar ki har kina ganin wannan auren naki akwai mai ɗaga shi ko kuma ya hana shi idan baya ga Allah sai kuwa bafa sai dai kuma idan angon naki ne ya ce ya fasa to waɗannan dalilan sun isa su hana a yi aurenki idan kuwa ban da su to ban ga abin da zai ruguza shi ba ya ɗan saki numfashi ki kalli gidan nan yadda ya cika duk saboda ki Umbu yanzu sai na fita na ce wa jama'ar da suka zo suka ga mutunci na, suka bar hidimominsu, suka taso zuwa gidana don su taya ni murna auren 'yata mai tarbiyya wadda Allah ya min baiwa da ita, ina kuma murna Allah ya kawo ni wannan lokacin, sai kuma na kalli idanunsu na ce musu na fasa wannan auren. To kuma ranar da kika samu wani mijin, sai na koma na kalle su da wani ido. To na gida ma kenan. Ina kuma ga jama'ar duniya, abokan arzikina da kuma na mahaifina da na mahaifiyarki ga nasa shi kansa mijin. Haba ummu, ina alfahari da yabanki da kuma godiya ga Allah da ya bani ke mai haƙuri mai biyayya mai tawakali wacce ta san darajar mahaifina tunda kika bi umarninsa bayan ba kya son wanda ya baki dan Allah kar ki bani kunya ki yi haƙuri ummu yadda kika yi wa mahaifina biyayya na ji daɗi hakan yasa ina mai tabbatar miki Allah ba zai bar ki ki taɓe ba sai kin zamo abin nuna a duniya ya ɗan saurara ko da yake ban tsaya kin kawo hanzarin ki ba na katse ki wani abin ya miki da ya ɗaga miki hankali na ɗaga masa kai alamar e to faɗa min ko zan iya miki maganin maganinsa insha Allahu zan yi iyaka ƙoƙarina cewa cewa cewa aka wai shi ba namiji ba ne subhanallahi ita na je ya faɗa bayan gama magana ta sannan kuma har tsawon minti biyu shiru babu wanda ya ce komai kai yarinta da banci yanzu hajiya idan banda yarinta me ya kawo wannan magana to naji ki je zan yi maganin matsalar ita ce dai kawai matsalar ko na ɗaga kaina to shikenan tashi ki je abinki na san yadda zan bullo al'amarin Allah ya miki albarka kin ji kuma idan an kai ki ki sa ido ki gane mini idan gaskiya ne kina ji na na daga kaina tare da miƙewa tsaye maza ki tafiyar ki ki saki jiki ki yi harkokin ki amma kar ki faɗa kowa wannan maganar ko ma waye saboda sirrin mu ne kina ji na shi ma sake ɗage kai nayi to abin da Allah ya kaddara dai dole sai ya faru babu makawa abin da nake ta faɗa kenan a raina lokacin da nake ni kaɗai a ɗakina. na Duk 'yan walima sun gama tarwatsewa, har 'yan siyan baki ma sun gama nasu. Ikon Allah, har an tafi kai sahan sa'u gida da sauran ƙawayena. Shi kuwa ango ya tafi raka abokansa waɗanda suka halarci siyan bakin amaryarsa. Cikin wata irin firgici na tashi tare da ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin duhuwa da ta gauraye inda nake kwance, don ni ban tabbatar ma da inda nake ba. Na tashi cikin sanda na dinga lalaban makunnan fitila a hankali har Allah ya bani sa'a na gano shi. Bayan ɗakin ya gauraye da haske sannan na fahimci cewa a ɗakina nake. saboda ganin kayan da mahaifina ya yi min na kayan ɗaki har na kai ƙarshen ɗakin nawa amma babu likita a cikinsa nan fa gabana ya ci gaba da faɗuwa Ƙarar da na ji har kala biyu ne ya sa tsoro ya ƙara lullube ni. Na bi ɗakin da kallo a tsorace ban ga komai ba, sai daga baya wani tunani ya zo mu. Ko dai agogon da ke makale a jikin bango ne suke ƙara. Na tafi cikin sanda na isa gare su. Tabbas kuwa su ne. Sai a lokacin ido na ya gano mini ƙarfe nawa. Ƙarfe biyu da minti hamsin da ɗaya na tsakiyar dare. Nan take na tuno abin da aka yi a baya. ni dai abin da zan iya tunawa bai wuce na gaji da jiran ango likita ba har karfe sha biyu da rabi na dare Shi ne na ɗan zami kaɗan na kwanta daga nan ne kuwa sai yanzu ina cikin wannan tunani ne na ji motsi na yi sauri na koma kan gado na makure na ƙura kofar ɗakin idanu likita ne ya shigo da casbaha a hannunsa rigar jikinsa kuwa zubin doguwar rigar larabawa ce wadda suke sawa a jikinsu kamar yadda dai nake gani a tv ya zo ya zauna a gefen gadona kin tashi kenan ko tsoro na kike ji ban bashi amsa ko ɗaya ba shi ma da yake ba mutum ne mai jiran amsa ba sai kawai ya ci gaba da maganarsa na shigo na samu kina bacci sai na kyale ki kin yi sallar isha'i na ɗaga kai na alamar e abinci fa shi ma kawai kai na ɗaga masa to shi shikenan koma ki kwanta sai da safe ma gaisa ne miki ban gajiyar hidimomi na zame sosai na kwanta ya janyo zanin da ya rufe na ɗazu ya sake rufa min sannan ya sunkuyo sumbaci kumatuna nice sleep baby ni dai ban iya magana ba sai dai binsa kawai da nake da ƙwayar idanuna maimakon ya fita sai na ga ya nemi gefe ɗaya a cikin ɗakin ya tada ka bara sallah tun ina kallonsa har bacci ya ɗauke ni bayan na gama shirya jikina ne na fito don gaishe da datta. abinka da dama na kwana a gidan ranar asabar da aka yi walima shi yasa na san hanyar fita da kuma sauran wuraren gidan balle kuma ranar waliman kafin iyaye su su, sa'am sa'u suka ja ni cikin gidan ko ina na gani ɗaki biyu ne kawai ban gani ba na gidan wanda nake kyautata zaton su ne na datta. babu inda na yi wa tsinke sai falo sai na tarar da babu kowa a haka dai har na iso ɗakinsa yana kwance a rigingine a saman gadonsa ya kalli sama singila ce a jikinsa mai gajeren wando gabana ne ya faɗi saboda ban taɓa ganin namiji a haka ba hakan ya sa na koma da baya na yi sallama sannan na durƙusa a bayan labule na gaishe shi sai da ya amsa sannan ya ce na koma ɗaki gashi nan zuwa shigar jiya dai ita ce a jikinsa sannan ya umarce ni da na biyo bayansa ko ina na gidan ya biya nuna mu, wanda gidan a rufe yake rub wato safe content Katon falo ne a farkon gidan, amma ba mu riski komai a ciki ba, sai kayan da babana ya zuba min, saboda babu abin da babana bai siya min ba, hatta kayan kallo da firij. Idan ka fito kuma daga falon, wata katuwar kofa ce wadda za ta ci labule hudu, da ka fita sai wani fili wanda aka raba shi kusan biyu. Na saman shine na hango teburin cin abinci da kuma durowa saka farantuna cin abinci. Wata katuwar firiza sabuwa dal ita ce a cikin ɗaya filin, gefen ta kuwa wasu manyan fulawoyi ne a girke kana yin gaba kaɗan a hannunka na dama za ka tarar da wata ƙofa kana shigar ta kuwa lafiyayyen kicin ne irin zubin na turawa ɗin wato mai zagaye da durowoyi babu abin da babu a ciki saboda kun san gidan amarya balle kuma amaren zamani da kicin ɗinsu ya fi ɗakunan su cin kuɗi ƙofa ce daga gefe ɗaya ya buɗe ta da ɗan mukullin da yake hannunsa a take na tarar da kayan abinci wannan ya tabbatar min da cewa wajen ajiye kayan abinci ne wato sto na ga wata ƙofa tana kallona wadda iri ɗaya ce da ƙofar shigowa fala amma ban ga ya buɗe ta ba ya mayar da ɗakin kayan abincin ya kulle ya mayar da ɗan mukullin cikin aljihunsa muna fita daga kicin ɗin muka shiga wata ƙofa ita babu ƙyaure a jikinta za ta iya cinye labulaye biyu muna shiga sai na ga ashe ɗakunan mu ne muka dawo nawa ɗakin ne ke kallon ka da ka shigo sai na tsakiya wanda yake loko shi ma a kulle ya sa hannu a aljihun rigarsa ya zaro ɗan mukulli ya buɗe gabana ne ya faɗi saboda yanayin ɗakin zubin ɗakin matar aure ne har da akwatuna da jere kai har da zani a rataye a ƙyauren banɗaki a tsaftace yake har da kamshin turare dole ɗakin ya baka sha'awa idan ka gan shi na daga na sama babu inda idanuwa na suka kai sai hoton wata farar kyakkyawan mace da 'ya'ya biyu farare namiji da mace duk da macen fi namijin kyau da fari tana rungume da macen za ta iya yin shekara ɗaya namijin kuwa zai kai shekara goma gefen hotunan kuwa wani hoto ne na likita shi da fadila tana zaune shi kuma ya sunkuyo ta wuyanta suna dariya gaba ɗayansu gefe kuma ga sunan tare da yara guda biyu mace da namiji ina ƙara waiga ɗaya bangon ɗakin sai na ƙara ganin wasu hotunan nasu da yaransu sai kuma wani farin dattijo mai kyau ni dai ba zan iya bambance yawan hotunan da na gani ba na likita da fadila da kuma yaran nan guda biyu na jiyo a sanye na kalle shi tambaya ce a bakina amma ina tunano maganar hamsa'u sai kuma na yi shiru abin da zan roƙe ki guda ɗaya ne ruma almu don allah don annabi kada ki yi wa dakta tambaya kan wannan matar idan ba shi da bakinsa ya miki maganar ta ba ina so ki nuna masa baki san da ita ba a rayuwar auren ku kwata-kwata sannan kada ki kuskura ki nuna masa kina kishinta ko da kuwa na kallo ne idan kuna tare da shi wannan magana ta amsa ita ta sa na haƙura da duk wani abu da yake ciki na na juya na nufi kofar fita biyo baya na yi ba tare da ya min bayanin ɗakin ba ni ma kuma ban tambaya ba ya nuna min ɗakinsa da ɗan yatsa wancan kuma shine ɗakina ko kina son shiga ne na girgiza masa kaina alamar a'a murmushi yayi zo mu je ki gani ke da ɗakin mijinki ban ce komai ba na bi bayansa wani abun ban mamaki babu komai a cikin ɗakin sai gado ƙarami irin na maza guda ɗaya sai kuma durowa a gefensa kalar gadon hoton fadila ne da yaranta a gefe ɗaya sai kuma tarkace kala-kala na maza falon ya yi min jagora a inda ya zauna a saman kujera ni kuma ya min umarni na zauna a ƙasa a take mamaki ya kama ni saboda ai na ga kujerun da na zo da su ne ba nasa ba kafin na gama mamaki na ya fara magana ina so ki nutsu ki saurari abin da zan faɗa miki saboda abubuwan da zan faɗa miki idan kika bi su su ne zaman aurenki idan kuma kika zubar da su to kin zubar da aurenki gabana ne naji yana dukan hurhudu kin san na ada a matsayin saurayinki yanzu kuma mijinki amma na san biki san halayyata ba ko kuma wani dogon tarihi na amma yanzu zan baki dan gajere kafin nan da wani lokaci na baki dogo ni dai Nuruddin ne sunana ke ce kuma mace ta hudu da aka taba daura mana aure da ita amma kuma magana mai yarba ni da sauran mata na bai shafe ki ba idan lokacin da ya shafe ki yayi idan na ji zan iya faɗa miki zaki ji ina da dokoki a gidana kuma ya zama dole ki bi su kada ki yi tunanin ko idan na fita zaki iya aikata abin da kika ga dama wannan kuma ke da Allah kuma ki sani akwai ranar da dubu za ta cika ita ce ranar da Allah zai bani sa'a na ganki da ido idona ummu dokata ta farko ita ce ba na son mutane suna shigo mini cikin gidana ko da kuwa su suwaye ba wai na hana ki bane kwata-kwata A'a, za su iya shigowa, amma minti sha biyar shine su Sai dai kuma in mahaifiyarki ce ko kuma wata shaƙiƙiyarki, su ma minti talatin ne kawai. Sannan kuma ban ce a bawa kowa abincin gidana ba, ko da kuwa 'yan uwana ne, matsawar ban san da zuwansu ba. Ya zaro ɗan mukulli a aljihunsa ya miƙo min. Mukullin ɗaki na ne, shara, wanki da sauran gyare-gyare. Ya ƙara miƙo min wasu mukullan. Wannan kuma mukullan ƙofar shigowa gidan nan ne. Ya daga gare ki kuma yadda za ki tafiyar da masu shigowa da fita. Taso mu je. abin da ya ce min kenan na miƙe na bi bayansa ya buɗe firiji kin ga abin da yake ciki na ɗaga kaina to kullum nama ɗaya za a yi amfani da shi kayan miya ma haka kina ji na dai ko na ɗaga kai alamar amsawa ya yi gaba na bi shi a baya ya janyo wata durowa robobin kayan aikin kicin ne kuka gishiri da sauransu kowanne an rubuta sunansa a jiki amma ne da salatin. kin ga kowanne cokali ɗaya zaki auna idan zaki amfani da shi Ba na son yawan yin baƙi, haka kuma bana son daren abinci Karfe shida nake dawowa daga aiki, lokacin kuma nake cin abincin rana. Na dare kuwa sai goma na dare. Amma idan kina so zaki iya cin naki. Ya ɗauko wani kofi ya miƙo min shi. Kin ga wannan kofin shine na auna shinkafa. Guda ɗaya tal zaki dafa rana da dare. Ya nuna min kofar da bai buɗe ta ba ɗazu. Wannan kofar kuma ita ce kofar fita bayan gida. Idan kin fita zagaye take da katanga. Ita ma miƙo min mukullin ta yi sannan ya juya nima na bi bayansa. Muka koma falon da ya nuna min ɗazu inda na zauna a ƙasa. yanzu ma a ƙasan na ƙara zama yauwa da alama dai zaki hankali kin ga wajen zaman ki kenan idan har ina falon nan ɗaki na kuwa sai na kira ki idan har ina gidan nan amma idan bana nan kina da iko da shi ina dai jin sai ya gama dokokinsa sannan ya bani kayan karin kumallo na haɗa mana shi ma yana tsaye yana kallo ƙarshe da zai fita sai da ya auna min abinci saboda ya san zan yi baƙi yau idan ma bai isa ba ya bani daman na ƙaro yau dai ɗaya karfe sha biyu saura kwata na rana sai ga hamsa'u da wasu daga cikin ƙannena na tare su da murnata sannan muka yi kicin ne da hamsa'u su ummi kuma kallo na kunna musu a falo duk abin da muka yi da likita na faɗa a hamsa'u ina kuka na kuma tabbatar mata da cewa duk abin da ake faɗa a kan likita ba ƙarya ba ne maimakon na ga hansa'u ta haɗe fuska alamun taya na jimami da baƙin ciki sai na ga ta tuntsire da dariya dariyar da bata tsaya ba har wajen minti ɗaya da rabi wannan abu ba ƙaramin haushi ya bani ba da yasa har na tafiya ta na batta na nufi ɗaki na ta biyu ni tana ta riƙe ni ina fusgewa na faɗa kan gadona na fara kuka na gaske yanzu dai tsaya don Allah ki daina kukan haka ta faɗa sannan na yi shiru ta zauna sosai ta fara magana Ta tashi rumana don Allah magana nake so mi ta gaskiya da gaskiya na tashi na zauna sosai umma almu gaskiya kin bani mamaki wallahi sannan kin zubar da ajinki da na san ki da shi haba ruma a ce kwana ɗaya tal amma har kin karaya da likita iyakar so da ƙaunar da kike masa kenan tabbas kin cuce shi kin kuma yaudari kanki da har waɗannan 'yan maganganun da ya miki suka tsorata ki. Ruma da bakinki kika ce min ba laifinsa ba ne, sake da sakacin matan da yake aure ne. Amma idan zaki samu damar shiga gidan dakta, ke zaki dawo da shi ya zama gwarzon namiji, wanda zai yi wa mata tsadar kallo, balle ma su samu damar shiga wajensa. Haba Ruma, kar ki cuci bawan Allah mana. Kin sa shi ya aure ki, kin janyo hankalinsa zuwa gare ki, har sha'awarki da ƙaunarki sun zame masa ruwan sha, amma ki shigo gidansa ki dinga barinsa da kishirwa da za ta farfasa masa makoshinsa da labansa ki busar masa da kirjinsa sannan ki zamo ke ce sila tarwatsa masa rayuwa gaba ɗayanta ki tuna umu ke da kanki kika bani labarin cewa ya ce yana son ki ki riƙe masa amanarsa tamkar yadda fadila take riƙe masa ke yanzu ba abin kunya bane a ce kin kasa shanyo zuciyar mijinki da kike ƙauna kuma kike fatan ki zama mallakin zuciyarsa shi ne fa mutumin da tunaninsa yake hana ki bacci cin abinci shan ruwa balle kuma sukunin rayuwa yau kuma gashi Allah ya baki shi ya amshi addu'arki ya damƙa miki zuciyarsa gangar jikinsa rayuwarsa gaba ɗaya a hannunki amma kuma ki kasa jagoranta ko da ɗan yatsansa balle kuma gaba ɗaya rayuwarsa ke ce fa macen da ya kamata ki kawar masa da tunanin sauran matan da ya taɓa aure a baya kuma ki hana zuciyarsa tunanin ƙaro wata macen bayan ki ke ce macen da za ki sa likita ya durƙusa a gabanki yana miki kukan ƙauna duk na ji hansa'u amma lamarin likitan ne akwai dagula lissafi ki duba fa ki gani yadda yake ɗokina da sanya haɗa jikinsa da nawa amma yanzu gani a matsayin matarsa ko ɗan yatsa na baya son taɓawa sai kawai na ga ta murmushi hmm, ruma kenan idan ke kin manta labarin da kika bani na din to ni ban manta ba cewa kika ya ce zai baki labarin shi ko waye amma sai idan kin cinye jarabawarsa kin tuna wannan to gashi a gwajin farko ma kina nema ki tsorata to kuma ranar jarabawar ya kenan sai dai ki gudu ko to ni dai yanzu ya kike ganin zan yi kina son likita da zuciya ɗaya na yi mata wani kallon mamaki ki amsa min tambayata ba wai ki tsaya kina min kallon mamaki ba eh ina son shi me yasa kike son shi kawai saboda na ga kamar ya dace da rayuwata ne kenan ba don kuɗi ko kyawunsa ko halinsa ko iliminsa kike son shi ba ko eh gaskiya so ne na tsakani da Allah to da kyau haka nake son na ji to kuwa tun da haka ne ki sanya wa zuciyarki duk wani abu da zai yi ko yake yi burge ki yake komai daɗinsa ko rashin daɗinsa sannan kuma ki dawo da wasanki da tsalle ki wanda kike a makaranta ki zama a cikin gidansa ke sakarya ce shirme yarinta shagwaba tsoro ban dariya saurin kuka sannan babban ginshiki ki tsare dokokinsa da ya faɗa miki amma tsoron nasa cikin shagwaba da sangarta ina fatan dai kin fahimce ni na daga kai na alamar na fahimta ta buɗe jakarta ta ɗauko kuɗi ta miƙo min ga kuɗin sadakin ki na in ji baba ya ce ki faɗa abin da kike so na siyo miki sannan ga dubu uku ya ce ki rike a hannunki gudun yin baki kin ga ki ajiye dubu biyu dubu ɗaya kuma ki bani na siyo miki yan abubuwan kwaɗayi da za ki buƙata kin san dalilin yin su na girgiza mata kai ki dinga ci idan baya nan ki ajiye abincinku har sai ya dawo ku ci tare na rana da na daren yin hakan zai haifar miki da wani abu amma za ki gani da idonki? ki siyo soɓo jinja da kayan haɗa su su kuma na saukar baƙi ne kar ki taɓa masa abinci gara idan na nesa ne sai ki dafa musu indomi daga cikin kayan kwaɗayinki yanzu ma dai rike dubu ɗaya kawo dubu biyu sai a siyo miki katan ɗinta da 'yar taliya ko da guda biyar ce idan allah ya haɗa ka da ƙawa ta gari ka more a rayuwa saboda komai zai zo maka da sauƙi domin shawara hansa'u ita ta zame min abin koyi don tun ranar na fara aiki da ita karfe hudu na yamma ya dawo lokacin tuni mun yi sallama da hansa'u ta tafi don ma har ta wuce kaduna ni kaɗai ce a gidan na gama duk abin da zan yi har wanka na yi ina buɗe gidan jakar hannunsa kawai na karɓa tare da yi masa sane da zuwa na yi gaba na buɗe ƙofar ɗakin sai dai ban shiga ba sai da ya ƙaraso na miƙa masa jakar na dawo da baya bai fi sakan biyu ba na ji ya kwala min kira na yi sauri na shiga ɗakin gani na faɗa a ɗan firgice wannan fa ya nuna min gado da sif ɗin da ke ɗakinsa gadon ɗakina ne da durowa saboda me kika dawo da sunan ɗakin saboda ina son ganin ɗakinka da kyau no zo ki kwashe su nan take na narke kamar zan yi kuka menene kuma na kuka ba kai ne ka gwasile ni ba na fita ina buga kafata alamun kuka na yi falo ina ji yana bi na a baya ni kuwa kokarin bude kofar fita nake da sauri ya rike hannuna mai bude kofar ina zaki je gida na faɗa baba baka son abin da ne maka sai ya faɗa min yanda zan yi ya daga hannu ya zara mukullin kofar sai na ga ya sa hannu ya daki ɗaya hannun nasa ya kai hannun nasa ga fuskarsa ya daka kaɗan ni kuwa sai ne baya na faɗa saman kujera ina kuka ina cewa ni baba ni baba cikin shagwaba na dai ji motsinsa amma ana wa tunanin cikin gida zai shige amma sai na ji ya dafa kafaɗata dagowar da zan yi kuwa sai na ganshi zaune a saman kujera. ummu ummu dago sosai ki ji abin da zan faɗa miki na dago ina goge hawaye na to sai kin daina kukan ya miko min ɗan ƙaramin tawul ɗinsa wai na goge na karɓa ina gogewa tare da mayar da numfashin kuka kin daina ko na ɗaga kai alamar e kin san abin da yasa nace ki mayar da su ɗakin ki na girgiza kai na alamar a'a saboda kar mutane su yi miki surutu kin ga babu daɗi ni to ina ruwana da mutane nasu ne ko nawa ni dai kawai na yi maka abin da zaka ji daɗi kuma ai babana ne ya siya min ba su ba kuma ma zan je na tambayi baba cewa idan bai bani duka ba sai na zo na cire na mayar masa kai sai ka siya min wani ko ba za ka siya min ba kai ma zan siya miki mana to wai ma ni ina ruwa na da mutane bayan ba wanda zan ba a fuska da zai shigo min gida sai dai idan danginka ne ko kuma mamana to shikenan taso mu je na bi bayansa har na sannan ya jiyo ya kalle ni gadonsa ne ƙarami a ɗakin sai kuwa ragowar kayayyakin kalli fa ummu ɗakin amarya a haka gaskiya bai yi kyau ba ba zai yiwu ba na sa tsalle ni ni kawai wajen baba za na juya zan fita ya saurin riko hannuna to shikenan ki zo na yarda na bar shi shikenan na yi tsalle har da ihun murnata na makalkale wuyansa alama murna ina faɗin na gode na gode sai da na wajen minti biyu sannan na sauri na sake shi a take kuma sai fuskata ta koma alamar jin kunya na baya kuma cikin nutsuwa na fita daga ɗakin babu inda na tsaya sai kicin ina gaban katuwar kuka gas wacce take sabuwa ban ma fara amfani da ita ba bayan kamar tsayin minti biyar sai na ji yana nema na ta hanyar kiran sunana ni kuwa sai na tura kaina cikin tsakiyar na, ina ji ya iso inda nake tsuguna yayi ajiyar zuciya ummu wallahi kina yi min abu daya da yake hana ni yayi shiru tare da tsaki yanzu dai taso ki daina jin kunyata kin ji ko na daga kaina alamar to a haka ya samu da kira na ci abinci a gabansa sannan ya samu ya ci gaba da yan karance karancensa a falon ni kuwa ina zaune a inda ya umarce ni da na dinga zama idan har yana fala na ɗauko fulo na ɗora a kan gwiwata ina kallon dakta ina yi masa dariyar wasa ta tsakanin cinyoyina ina kallonsa sa ni kawai yake kallo ta tsakanin jaridarsa har dai ya kai ga ya ajiye jaridar tasa ya kama kallo na ni kuwa na share kamar ma ban gani ba har tsayin mintuna kusan wajen ashirin sannan na ɗago kaina ai kuwa muka haɗa ido da shi na yi saurin rungume filan tare da ɓoye fuskata wai ni saboda kunya ya yi murmushi ci gaba da wasanki na ga alamar so kike sai na kawo miki sa'ida ku ci gaba da wasan tare wace ce sa'ida ‘yata ce tana ina yanzu tana wajen mamanta to suna ina ne suna inugu wai ashe da nisa yaushe za ka kai ni sai kin yi hankali ne saurin zaro idanuwana ashe yanzu ba ni da hankali to kalli ka gani kalli yanzu na yi hankali na kuwa nutsu tare da makurewa waje ɗaya ai kawai sai ya tuntsire da dariya tare da yin tsaki ba na son shirme ci gaba da wasan ki ko kuma ki tashi ki bani waje ka yi haƙuri wallahi zan je na koyo hankali kai dai kawai ka ci gaba da karatunka na miƙe ne cikin gida ina murmushin murna tare da sanya wa hansa'u albarka da yi mata addu'a Allah ya bata miji na gari dare yana yi yana ɗaki na shigo a guje da hijabin sallata na faɗa masa yana zaune akan abin sallarsa tambaya ta yake lafiya amma na ci kuikuye shi ya samu da ƙyar ya ɗago ni menene wai ya tambaya a firgice har wajen sau hudu sannan na fara nuna masa kofa da ɗan yatsa na ina shekar kuka da alamar tsoro da gajiyar gudu har sai da ya kama kaina da hannuwansa ya riƙe cewa yake kalle ni sannan na kalle shi menene ya sake tambaya tsoro nake ji wai dan zan je na tambayi baba shine kuma ina fita kare ya biyo ni kuma na ga kamar wani dodo a falo ya kama hannuna ya janyo ni waje har falo kofar gida a buɗe ya mayar ya rufe ya ja ni zuwa cikin gidan sannan ya zauna da ni ina ta makirkita tsoro ya tsuguna a gabana me zaki tambayo baban kan gadon da muka yi magana da kai ɗazu sannan na tambaye shi hankalin da ka ce ba ni da shi na ba shi amsar ina shasshekar kuka ya miƙe tsaye ya tafi ya dawo kamar mai safa da marwa har wajen sau uku sannan na jiya da hannun kujera da ƙarfi na yi sauri na yi zumbur na miƙe na maƙalƙale shi alamar na ji tsoro har da 'yar ƙarata tare da faɗin wayo babana ina jin sai ya girgiza kai sannan ya ɗago ni ke babu komai fa kalli ki gani ya faɗa a hankali na ɗago kai na waigo falon babu kowa sannan na sake shi ya zauna a kujerar kusa da ni ummu ba sai kin tambayi baba ba kina ji na gadan nan naki ne kin ji ko na ɗaga kaina alamar e to daga yau karki sake fita ba tare da kin faɗa mun ba kin ji na ƙara ɗaga kaina kuma kina da hankali ɗazu ina miki wasa ne kawai na sake ɗaga masa kai amma kin san abin da nake so da ke yanzu na amince ki ne amma a mayar da shi ɗakinki yanzu ni kaɗai zan dinga kwana ni fa gaskiya gadon ya min girma ka bar min naka kawai shi ya sa ma na mayar maka da shi can ɗakin jiya kasa bacci ne sosai saboda tsoro nake ji to na ji zan dinga zuwa ɗakin muna kwana tare kin ji ko na ɗaga kai amma za ka faɗa a baba kada ya ɗauka ba ni da wayo a'a ba zan faɗa masa ba ke ma kuma kada na ƙara jin kin ce za ki je wajen baba ki faɗa masa wani abu idan kuma ba haka ba zan faɗa masa na ce ke kika ce na dinga kwana a ɗakin ki na zaro idanuwa na waje wallahi ban ce ba allah na daina kaji to shi kenan tsawon kwanaki goma sha tara kenan ina gidan likita kullum da irin shirman da zan bullo masa da shi tare da sakarci shi kuwa duk ya ɗauka da gaske haka nake amma idan ya fito wani lokacin har kuka nake saboda maganar hamsa'u da ta hana ni nutsuwa da na yi mata maganar kan an ce likita ba namiji ba ne duk da dai ni ban san ainihin abin da ake nufi da ba namijin ba amma ai da namijin ne ko rungume ne ya dinga yi idan mun kwanta kamar yadda nake karantawa a littattafan turanci wani lokacin har gigin baccin ƙarya nake na rungume shi amma sai na ji bayan wasu 'yan mintuna ya bi a hankali ya zame jikinsa ya matsa nesa da ni ire-iren waɗannan abun su suke ƙara tayar mini da hankali amma maganar zama duk cikin sakarci nake gyara kayana yau ta kama ranar juma'a ce wadda take kwana ashirin da aurenmu da likita likita ya dawo daga asibiti ya shirin sai ya fita sallar juma'a ni kuwa na gama komai kafin ya dawo dama kuma shi idan ya tafi masallaci sai an yi sallar la'asar yake dawowa gida saboda haka yakan shigo kamar karfe biyar na yamma a dalilin hakan ne yau na ɗauki riga da wandonsa na shan iska ba don komai ba saboda yau na ƙudiri aniyar yau ce ranar cin jarabawa ta saboda na gaji haka sai da na yi sallah raka'a biyu ta Allah ya bani sa'a na ci jaraba wannan yau sai da na tabbatar saura mintuna biyar ta cika na sako agogon hannunsa ne saurin fitowa daga gidan amma ta bayan gidan bishiyar mangwara na samu da ƙyar na haye na samu reshe guda ɗaya na zauna ina jiran ya zo na tsinko mangwara wajen guda biyar na sako su a ƙasa na samu wani ƙato na riƙe a hannuna ina jin ƙaran motarsa sai na ci gaba da 'yan wasanni na kamar dama da gaske nake ina jin sa yana kwala min kira ni kuwa cewa nake gani nan a baya gani a bayan gida har ya iso bayan gida amma bai ganni ba sai kawai ya ci gaba da kirana gani nan fa a saman bishiyar mangwaro mangwaro zan tsinko maka ka sha ina kallo ya daga kansa yana nema na can na jefo masa mangwaron hannuna gani nan ɗauke min wannan da na jefo maka sai a lokacin ya gani ya juya ya kuma juya kamar wanda zai yi kuka ya kuwa jiyo cikin ɗaure fuska sako na ce miki ki sako na taho da sauri har da sakin reshe kamar zan faɗo ya yi wani irin sauri a a tsaya tsaya ki ba a hankali taka nan yauwa to taho zo a hankali ina isowa kusa da reshen ƙarshe kawai sai na duro dama a kusa nake ba nisa ba ya yi saurin faɗin inna nillahi?' ya kama ni sai da ya ga na miƙe ina dariya na tsinko maka masu kyau ko na tambaye shi ina karkaɗe jikina sannan na tsuguna ina tsince waɗanda na cillo daga hannu yayi kamar zai mare ni aiko na yi wani ihu na shige cikin babban rigasa. ya zakulo ni da kyar. sai kuma na ga ya dafa kai alamar mai zan yi mata ne na huce ya kama kunne na ya murɗe wai ke ba jin zafin jikinki ne ke dai ki ta tsalle-tsalle kullum ba kya zama tsaf ke ko tsoro ma ba kya ji ko da maciji a kai ai kuwa na daka tsalle ne cikin gida da gudu can na bar shi tsaye ni kuwa dariya ma nake yi kaina yadda na mayar da kaina sakarya a zuciyata na ce ɗaya kenan insha Allah yau zuwa dare sai ka bani katin shaidar cinyewar na jarabawar taka a ɗakin ya same ni naƙudin da ne wallahi dan ma kin ga ina biye miki ne shi yasa har yanzu baki san zafin jikinki ba ranar da wani abu ya same ki ranar zaki san zafin jikinki ya wuce wa drop don ya ɗauki kayansa sai ya ga babu ni tashi ki cire min kayana tunda baki jin magana ta na miƙe jiki a sanyaye na wuce shi na ɗauki kayana na shige ban ɗaki ina fitowa na miƙa masa kayan nasa ka yi haƙuri kaji dama na ɗebo maka ne don ka sha ka ji daɗi amma daga yau na daina maka abin da za ka ji daɗi balle ma ranka ya ɓaci kai wannan yarinya allah da ya sawaƙe sai ka ce mai ƙwaƙwalwar kifi wallahi da ki nuna min tun a waje haka kike da na siyo biro da littafi na koya miki nutsuwa kenan makaranta za ka sa ni yanzu ai kuwa da na dinga zuwa yawo na je gidanmu kullum fita ni ki bani waje dan allah na yi saurin ficewa waje cikin sauri na nufi kicin na samu mintuna kusan goma sha ɗaya da fitata na saka wata ƙara sai kuwa ga likita ya shigo da gudu ni kuwa ina ta tsalle da ƙafata menene kuma na nuna masa ƙafata wayo ruwan zafi ne a ƙafata wayo allah na yaya aka ya zubo miki to ya faɗa yana duba ƙafar subhanallahi wai garin yaya kuma me zaki da ruwan zafi da kika dora wai wai yo kafata ba cewa kai ne ban san ciwo yo kafata yo cewa ne me ba cewa kai ni ban san ciwon kaina ba shine kuma na tafasa ruwan zafi na zuba a kafata na ji ko da ciwon ya miƙe tsaye ya juya kamar zai tafi sai kuma na ji ya ce ya salam haba ummu yaya kike so na yi ne daga na gama da wannan matsalar sai wannan ya sun kuyo ya dungure goshi na ya yi tsaki tashi muje je ya ce min ina miƙewa tsaye ko na saka ƙara ba zan iya tafiya ba wayo allah na zafi ya juyo ya ɗauke ni cak sai cikin ɗaki na ya zaunar da ni ya ce min yana zuwa can sai gashi da ɗan akwatinsa na likitoci ya tsuguna ya buɗe shi ni kuwa sai kuka nake masa ya ɗaga ƙafata ya saka wata leda sannan ya ɗauko wani abu a cikin kwalba kamar ruwa ya zuba a ƙafar ni kuwa na saka wata iriyar ƙara zafi wallahi to shi kenan ya isa zai daina sannan ya saka wata auduga ya dinga saka min shanshan bala har da allura ni kuwa cewa nake wash wash sai da ya gama kulle akwatin sannan ya hau saman gadon ya kwantar da ni akan cinyarsa ina ji ya zame dan kwalin kaina ya dinga shafa gashina a hankali a hankali wai shi lallashi na yake na dago na kalle shi kayi shiru ya kuwa ja kunne na da karfi wannan kunnen naki tunda baya jin magana babu ruwana da ke daga yau ya sha kunu ni ma na kwaɓe fuska na mayar da kaina na kwantar tsohon minti talatin na ɗauka sannan na ƙara mayar da idanuwa na na rufe sosai alamar na yi bacci ina jin sai samu ya lallaɓa ya zame cinyarsa da ya min fulo da ita sannan ya juyo ya sumbaci kumatuna wai na huta umma ashe ba ta jin magana ga ta a waje shiru-shiru da ita ina jin sai ya murmushin da ya fitar da sauti zaki na ne yarinya bari dai ki ci jarabawa ta ye waje a zuciyata na ce me ya rage tunda har ka rubuta CE kuma na cinye ai kuwa shaidar jarabawa kawai ya rage ka bani bayan sallar isha'i ne na girka masa kuka wai sai ya kai ni wajen babana dama kuma shekaran jiya su ummi suka kawo min tsarabar dawowarsa daga ondo na san yanzu yana gida ya yi lallashin ya ban bakin amma na ƙi yarda ya banza da ni da ya ga dai bani da niyyar dainawa dole ya ce min bari ya je yanzu ya dawo dama a falo ya ɗauko ni ya kwantar bayan kamar minti goma sha biyar da tafiyarsa sai na ji tsayuwar motarsa wannan yasa na ci gaba da ƙaƙaro sabon kuka tare na ganshi da baban mu sun shigo na tashi na gaishe shi cikin muryar kuka to ai ga ni ummu ni ma kuma na ga kafa Allah ya baki lafiya kuma a kula kar a sake irin wannan gangancin kin ji ko ai dama ba ganganci bane baba dama shine yace ban san ciwon kaina ba shine ni kuma na tafasa ruwan zafi na zuba a kafar tawa na ji ko zan ji ciwon kaina din shine kuma fa na ji da zafi Aiko babanmu ya tallafe haɓarsa saboda mamaki, amma dai umu da akwai sauranki. Kuma fa baba wai ce min ye ba na jin magana, wai ni kurma ce kenan kuma ba ni da hankali. To ni mahaukaciya ce kenan, shine ni kuma na ce ya kai ni gida na tambaye ka, idan kurma ce kuma ni mahaukaciya ce. Amma dai ai ina ji ko baba, yayi dariyarsu ta manya, kina ji ko umma? Dama shi manufarsa da yace baki san ciwon jikinki ba. don ki nutsu ki zama yarinya kirki mai jin maganar manya kuma ki bar abin da aka ce ki bari ba kya jin magana kuma da ya ce shine ki zamo idan ya ce ki bar abu to ko menene shi ki bari din rashin hankali kuma idan ya yi magana ki nutsu kuma ki yi tunanin me yake nufi kafin ki bashi amsa kina ji na ko eh baba na gane to ka yi haƙuri ba zan ƙara ba na ce wa likita babana na gode sosai kuma ba zan ƙara ba insha Allah yau waɗiyata sai na sake zuwa ganin ki ko eh baba ranar yaushe kenan don na yi maka soɓo da kek yayi dariya ashe dai "Umu da sauranki da ina ganin kin isa aure ashe dai to baba to na haɗo kayana mu tafi tare idan na isa sai ka dawo da ni ke ba na son shirme ni kin ga tafiyata kai kuma ka ci gaba da haƙuri idan kuma ta ƙare maka wani shirma, to ka rufe ta a cikin gida kai tafiyar ka har kwana goma wallahi baba na daina daga yau ba zan sake ba ka faɗa masa shi ma karya min haka to shi kenan naji ba zai yi miki ba sai an jima ka gaishe min da mama sai gobe zan zo na ganta ya yi tsaki sannan ya yi gaba abinsa likita kuwa ya take masa baya ina tsaye ya shigo gidan ya mayar da kofa ya kulle ya iso inda nake tsaye ke ba ma san da wani suna zan kira ki ba gudun kan na ce wani abu ki canza masa wata manufa na dariya ai dai baba ya ce ina da hankali ya matso ya ja hanci na ya dungure min goshi na yi ƙara na faɗa kirjinsa na rike shi gam tun yana ce min ummu ummu har na ji ya yi shiru can na ji ya fara shafa gashin kaina a ƙarshe kuma ya rungume ni a jikinsa da duka hannayensa a hankali kuma na ji yana magana a kunnena ummi ina son ki ina ƙaunar ki you are the first woman that win my heart i love you so much ya sumbaci bayan wuyana na yi saurin zamewa daga jikinsa da nufin na gudu ɗaki amma ya riƙo hannuna ya riƙe gam a hankali ya dinga sumbatar wuyana har ya kai ga ya jiyo ni ina kallonsa idanuwa na a rufe na ji ya sanya bakinsa a cikin nawa na fa saurin ja da baya ina girgiza masa kai ya ja da baya faɗa saman kujera ta baya ni kuwa na samu na wuce ɗaki ni ma kuwa sai gani na rungume gam, ina tunanin wani littafi da na taɓa karantawa mai suna the money Gamist. kullum buri na allah ya kawo min wanda zai nuna min soyayya irin ta jarumin cikin littafin yau kuwa na samu sai dai kunya da tsoron likita sun sauka min lokaci guda sannan kuma ni ma zan ɗan yi yanga saboda na san ina ƙoƙarin cin jarabawa can sai gashi ya shigo ɗaki ba dai bacci ba a'a ƙafata ce take ɗan yi min zugi taso na gani ya faɗa a daidai lokacin da ya zauna a gefen gadon Wannan rayuwar mai cike da nutsuwa ita muka ci gaba da yi tare da dakta. Sai dai kuma mun koma surukan juna ni da likita. Gashi kuma dole a yi magana saboda jinyar kafata. Don ma wutar bata tashi ba, sai dai saba kawai da take yi. Yau na samu kwanaki talatin da ɗaya a gidan likita. Rayuwar jin daɗi da kulawa da juna ita muke ni da dakta. Sai dai kuma me? Har yau likita bai nuna min cewa shi namiji ba ne. Sai dai kawai ya nuna min yana son romansin ɗina a koda yaushe. Ni kuwa an sa'u ta faɗa min kada na kuskura na yi masa magana. kamar da yadda ta hana ni ne masa maganar fadila bayan dakta ya tafi asibiti ne wajen karfe goma na safe sai na ji ana buga kofa sai da na leƙa ta gilashi sannan na zo na buɗe na so na taɓa ganin fuskar wannan dattijuwa da ta shigo tare da wani saurayi mai kimanin shekara ashirin da fara'ata na karɓe su saboda sauran ya yi mini kama da dakta sai dai shi ya fi likita fari bayan sun zauna ne na durƙusa har ƙasa na gaishe ta ta kuwa amsa cikin fara'a da nuna jin daɗinta hakan da na gani ni kuwa yasa na tashi na je na kawo musu ruwa tare da tatacciyar madarar shanu ta kanti na kara mata ruwa da siga na kuma sa ɗan filebo a ciki na ɗure a jog na saka kofuna na ɗora a faranti na kawo musu ta ji daɗi sosai ni dai zuciyata ta bani duk yadda aka yi 'yan uwan dakta ne tunda sun ce daga azara suke kuma ga su fulani kamar yadda yake faɗa ganin saurayin ya saki jiki da ni yasa har na samu damar aikensa titi na ce ya min cefani har da nama na ɗari uku abinci mai kyau na haɗa musu duk da taliya ce kawai gare ni ta wata kaina wannan ya sa na yi musu taliya da miya har da farfesun nama abu ɗaya da ya ɗaure min kai shine ba su yi min bayanin kansu ba amma wannan bai hana ni na yi musu abin da na yi niyya ba ne dai na faɗa musu cewa dakta yana wajen aiki su huta sai a yi masa waya karfe uku na rana na buga likita waya na ce masa muna da baki ina jin kuma daga azara suke nan take ya faɗa min cewa shi aiki yake gaskiya kuma ba zai dawo ba sai ya gama aikinsa ban ji daɗi ba amma haka dai na haƙura sai kawai na kunna musu kallo ka san samari da son kallo balle kuma kasa ɗin waƙoƙi irin nasu ita kuwa na kai ta ɗaki na ta kwanciyar ta abinta ga ta mai fara'a da son mutane shida da yamma dakta ya dawo wai maimakon na sami yabo wajen likita sai kawai ya rufe ni da faɗa wai ban san mutane ba amma na saka su a cikin gidana har ma kuma ɗaki na kada na sake yin haka na amsa masa da to ni dai har gari ya waye suka tafi bai ce min komai a kansu ba da za su tafi ne ma na baiwa saurayin naira ɗari biyu dattijuwar kuma na ta sinkin sabulu tare dai naga sun fita da likita tun da safe abin da ya bani mamaki kenan amma bani da damar tambaya maimakon ma na tsaya neman dalili sai kawai na ci gaba da harkata ni da likita karfe biyar na kashe garin ranar da suka tafi likita ya dawo daga asibiti na yi mamaki balle yadda na ga ya shigo da fara'asa asali ma da wasa zan ce tun da kusan da gudu ya shigo ya ɗaga ni sama yana juyawa sai da ya jima sannan ya ajiye ni kin san dalili na girgiza masa kai alamar a'a sannan na ce masa sai an faɗa mu unguwa za ki raka ni yanzu nan na ce masa abinci cifa? yau a ƙoshe nake na ɗaure fuska cikin salon shagwaba to ki yi haƙuri da koshi sai na ci a can cikin nutsuwa yake tuka motar irin tukin da yake matukar burge ni balle kuma yanzu da ya zama nawa dan ina roƙon Allah ya min haka zan iya kiran hanyar da muka bi da bayan asibitin sirrolin asibitin ma'aikatan kamfanin sarrafa karafa da ke kallon masallacin juma'a Kofar wani lafiyayyen gida muka tsaya. Tabbas tun daga kofar gidan ma za ka san an gama tsara gidan. Wasu shuke-shuke ne na alfarma an zagaye su da wata waya wacce tsayinta bai wuce rabin tsayina ba. Fentin da aka shafa a bangon gidan za mu iya kiransa da sky blue. Kalar dai ga ta nan mai ban sha'awan gaske. Get ɗin gidan kuwa tsayinsa ya kai rabin falwayar lantarki, farin fenti ne a jikinsa. Ham ɗin da ya danna shi ya dawo da ni hankalina. Wani farin mutum dogo mai kyan gaske wanda gashin kansa a cure yake. shi ya fito da gudunsa daga ɗaya ƙaramar ƙofa ganin yadda ya koma da sauri shi ya tabbatar min da mai gadin gidan ne bai fi minti guda ba sai na gajet ɗin gidan yana buɗewa a hankali subhanallah na faɗa da ƙarfi na ni kai na ban san lokacin da na faɗa ba saboda ruɗewar da na yi wani biri da wasu dogayen tsuntsaye suka nufo motar tamu da gudunsu shi kuwa birin sarkin tsalle har ya ɗare gaban motar mu motar mu na tsayawa wannan kyakkyawan tsohon yana buɗewa dakta kofa tun kafin ya gama fita birin nan ya kama wuyansa ya ɗane yana wani irin kuka nasa na dabbobi ina ji yana masa magana come on how are you how is your wife ni kuwa tsoro ne yasa na makure a cikin mota zuro kan da dogayen tsuntsayen nan suke yi shi yafi ban tsoro sai da datta ya shafi kansu sannan ya sumbace su ga su sun kai wajen su shida ni dai na san talatalo na kuma san dawisu na kuma san tsayinsu bai kai haka ba can kuma sai ga talatala da dawisun a guje ya durƙusa ya tare su sai da ya gama gaisawa da su sannan ya miƙe shi kuwa biri yana saman wuyansa sannan ya jiyo wajen mai gadi yaya dai malam sharwa babu dai wata matsala ko o'o oh, oh, oh, babu wata mashalayen labai jin wannan hirar tasu ta sa hankali na ya dawo jikina a sannan na ga mai gadi a gefen kofata ashe wai ya buɗe min tuntuni malam sharwa gafa madan nan amaryata Yi kuwa leko sosai o'o shannu yaya gojiya kana lafiya na amsa masa da lafiya kalau Shi kuwa dakta babu abin da yake sai dariya. Malam Sharwa har yanzu dai babu Hausa. Wallahi kowa ya laƙwai Ai zan koya wani rana. Ai kuwa dakta ya ƙara wata dariya. To Allah ya ba da ikon koya. Ko ka daina yi mana wannan jagulalliyar Hausar taka. Ya sunkuyo ta ƙofarsa. To ki fito mana ummu. Ba za su yi miki komai ba. Haka nan dai na fito amma tsoro ne tab a cikin cikina. takawar da zan yi kamar an ce na kalli ƙasa hantar ciki na kuwa ta wani mugun kaɗawa yan hanjin ciki na su ma suka hautsi ne na daka wani mugun tsalle na makalkale dakta tare da wata ƙara mai ƙarfi menene ummu na kuwa nuna masa ƙasan ƙafafuna kai har ma da nasa ƙafafu ya yi dariya sannan sun ya ƙwanƙwasa gilashin sai kuwa ga su sun duƙuƙule waje ɗaya kifaye ne manya da ƙanana a ƙasan ƙafafunmu cikin ruwa suna ta iyo wajen kamar muna cikin ruwa amma kuma bamu faɗa ba na duka ni ma na shafa da hannuna wani kifi ya rugo da gudu ya buɗe baki daidai saitin hannuna na yi saurin rike dakta ya taho ya yi dariya wasa fa yake miki baki ga duk gilas ne a saman ba ba sa fitowa sai dai idan ke kike son amfani da su akwai wajen da zaki buɗe ki ɗebo mu tafi duk zaki gansu muka fara tafiya a hankali su kuwa tsuntsayen nan sai bin bayan mu suke idan na nuna alamun tsoro sai ya ce min ba sa yin komai fa muna tafiya amma ni dai hankalina ya rabu gida biyu rabi akan ayarin tsuntsayen da suke bin mu a baya rabi kuma a ƙarƙashin ƙafafunmu inda kifa yake ta yin iyo a ruwa suna ta bin mu can sai na ji ya ce come on ni kuwa na yi saurin mayar da hankali na gare shi sai na hango wani burin da gudunsa nan take na gane matar na saman wuyansa ce tunda dama na ji yana tambayarsa ita tana matsowa kusa kawai sai na ga ya buɗe tafin hannunsa guda ɗaya ya yi ƙasa ƙasa da shi tana isowa ta yi tsalle ta taka tafin hannun nasa sannan ta ɗare saman ɗaya kafaɗar tasa tana kuka irin nasu na burai shi kuwa sai cewa yake is okay is okay how are you ita kuwa sai wani kuka take ko amsar kenan oho kai na gaji fa ummu mu shiga ciki goben ma fito mu gansu sosai duk sai na haɗa ki da su susuwa waɗannan dabbobin na kawai yayi murmushi sai na ji ya ce a'a na abokina ne ni ne dai ke kula masa da su da kuma gidan gaba ɗaya wane ne abokin naka za ki san shi wata rana ban ƙara ce masa komai ba har muka shiga wata baranda mai siminti mai ɗauke da duhuwar fulawoyi waɗanda suka zagaye sama da ƙasanta muna shiga na ji magana daga sama ban dai gane daga kusurwar da ta fito ba hi my lord good evening sai na ji dakta ya mayar masa daga kan da zan yi sai na ga aku guda biyu a sakale ɗaya a kwance ɗayan kuma a tsaye yaya dai malam aku ya matar taka sai ya ɗan ƙyallo ido alamar gulma gata nan ina jin babu lafiya sai ya ɗan masa kaɗan ya taɓa jikinta sannu ya jiki babu sauƙi gaskiya kila ma mutuwa zan yi ya dariya ba mutuwa zaki ba yaro zaki haifa mana ko yarinya kin zama uwa kenan wai amma dai akwai wahala ki yi hakuri, babu abin da zai same ki kin kusa zama uwa ne buɗe idan ki ga ta nima nan da wata za ta haifa min bebi ya jiyo da sauri ya sumbaci saman goshina ni dai na rufe idanuwa na, ina jin namijin akwai sarkin surutu ya saka fuka-fukansa ya rufe fuska tawa fuskar na kuma ɗaurewa alamar babu wasa sannan suka yi sallama daidai kofar shiga na ga ya tsaya ya juya yana ce musu to ku je ku huta ni ma zan je na huta zan fito gobe mu ƙara gaisawa ya tsuguna birin nan da matarsa suka sauka maimakon kofar ta buɗe sai na ga ya sa hannu a jikin wani abu mai kyalli wanda yake manna a jikin bango nan take kofa ta buɗe idan na tsaya faɗa yadda cikin gidan yake na san zan faɗi ba daidai ba tunda ban gane kan gidan ba ni dai a zuciyata na ce lallai wannan abokin likitan ya tsara lafiyayyen gida wani farin abu mai yawan gashi shi ya sauko da sauri daga wata 'yar karamar kujera mai kama da ta hutawa da gudu ya iso wajen dakta dakta ya tsuguna ya tarye shi hey rita how are you ya tambaye ta ita kuwa sai sun sunsuna shi take yi sannan ya ƙara ce mata ga baƙuwa fa na kawo miki ta jiyo ta ƙare min kallo sannan ta sa kafarta ta gogi fuskarta ni dai ban san abin da take nufi ba nan muka isa wajen kujerar ya ɗora ta a sama sannan ya ce kwanta ki huta ni ma huta zan yi kina ji na ai nan take ta yi kuka a nan ne na gane mage ce duk da dai kukan nata ba irin na sauran magunan da na sani ba ne ya juyo ya kalle ni ina zuwa mun yi mantuwa ta abinci a mota gashi kuma yunwa nake ji ga magarba ta kusa ya juya ya gaba abinsa a nan ne ni kuma na samu damar karewa ɗakin shakatawar kallo rukuni hudu ne na kujeru a cikin ɗakin ɗaya wasu manyan kujerun leda ne masu ruwan zuma saiti har da kujerar kishin gida da mai biyu an yi musu rukuninsu daban wanda duk abin da yake wajen ruwan zuma ne kafet ɗin gurin da kuma inda kayan kallo suke da kuma teburin tsakiya wani irin kayan kallo wanda idan baya ga tv babu abin da na gane a cikinsu sai da na ƙurawa saman tibin idanu sai na hango hoton matar nan wadda yake cewa fadila tare da yaranta guda biyu a kusa da ita gabana ne ya faɗi wato nan ne gidan da ya ajiye fadila ni kuma ko oho nan take raina ya matukar ɓaci haushi ya kama ni kamar an ce daga idan ki sama sai na ga wani katon hotonta a gefe kuma nasa ne sai tsakiya na yaran can sama kuma hoton wata mata dattijuwa ƙura idan da na yi ne ya sa na ga kamar dattijuwan nan da ta zo shin ko dai mahaifiyar likita ce sai yanzu na gama suna kama sosai layi hotunan suka bi kamar matattakalar bene wannan ne yasa hankali na kai kan hoton wani dattijo fari a saman na matar Shi kenan dai uwa da uban dakta ne tunda na ga fuskokin hotunan nan a ɗakin da ya buɗe na fadila na can gidana. ɗakin da har yau ba a ƙara buɗe shi ba na yi firgigid da na ji tafiyarsa na yi sauri na zauna a ɗaya daga cikin kujerun nan na leda wannan ne ya katse min duba ragowar shirin falon duk da dai ba sabon abu ba ne a wajena amma dai ban taɓa gani da idanuwana ba ina dai karanta a littattafan turanci da nake karantawa waɗanda su ne abokan hirata sai dai dole idan ka gani a ida ka firgita tunda ba saba gani kai ba iyakacinka da su shine a littafin ko kuma a fina-finan amurka da indiyawa ya zo ya zauna a kusa da ni sannan ya umarce ni da na jawo teburin tsakiyar nan na gabansa na miƙe ba tare da na amsa ba na aikata kash babu plate da cokali kuma taimaka don allah wallahi yunwa nake ji ina suke au na manta fa ke bakuwa ce a gida tsaya na miki kwatance kalli can wajen teburin cin abincin can za ki ga makamin kofa idan kika ɗaga labulan kofar da kin daga ma za ki ga kicin ɗin saboda gilas ne wajen sai ki rike makamar ki ja baya na juya na nufi wajen allah ya bani sa'a na buɗe tashin hankalin kuma ban san me zan yi ba a kicin ɗin kallon sama ko kuma ƙasa ko kuma kayan da ke jere a saman durowa ɗin da ke sama ko kuma aiken da aka yi min ni dai na san bana fitar da rai da rahamar Allah ko kuma ikonsa amma dai da wuya likita ya iya gina irin wannan gidan sai dai na yi mana fatan Allah ya bamu koda kamar sani a gidan aljanna ummu na ji ya ambata da ƙarfi wannan kiran ne ya tuno min abin da na zo yi a cikin kicin ɗin sannan na ci gaba da 'yan dube-dube na har na ga wani plate kwaya ɗaya a kusa da wata dunkulalliyar aba na ɗauka na buɗe famfo na ɗaurayi. nan ma na ji ya ƙara kwala min kira na fito da sauri dubawa nake dakta ban samu ba sai wannan eh mantawa ne kalli gabanki na kalla Drawer plate ɗin ce manna a jikin bango da kofunan shan ruwa, jog da kofunan shayi da kuma cokulansa a ciki. Na isa na zuge glass ɗin na ɗebo daidai wanda za mu yi amfani da su. Tunda na gangaro ya ƙura min ido, har ni kaina na fara tsarguwa, ko dai ban iya tafiya ba ne, ko kuma ban ɗauko waɗanda yake so ba ne duk da mayafi ne a jikina amma sai na ga ya fi ƙirji na idanu ya yi ajiyar zuciya a daidai lokacin da na ƙara so gare shi zo nan umu na iso gare shi na tsaya sun kuyo na yi abin da ya ce taimaka min kikisin ɗina idan ba haka ba ba zan iya cin abincin nan ba na ya mutsa fuska nan take kunya da hawaye suka sauka lokaci guda ya miƙe tsaye a sanyaye ummu ummu ummu wannan kiran da ya min na ji shi har cikin jijiyoyin jikina cikin sanyin jiki na ji ya janyo ni jikinsa jikina a sanyaye ni kaina ba zan iya bambancewa ba sai dai zan iya cewa duk wata jijiyar da ke jikina da take sarrafa jinina ta daina aiki kwata-kwata saboda ko numfashina na kasa mayarwa a lokacin tallafo fuska ta yi da take sunkuye tana zubar da hawaye kala biyu lokaci guda please don't cry today is your day yau sai yadda kika yi da ni na zama naki daga yau ke ce mace ta farko da jikina ya amince da ita please help me a hankali ya kawo hancinsa kan nawa zumunci guda biyu suka haɗu guri guda su ne numfashi na saukar da wata nan nauyin ajiyar zuciya wacce ta yi daidai da saukar ta dakta jikinsa take ya kama rawa ni kuwa tuni na ji kafafuwa na sun kasa ɗauka ta na yi saurin zame jikina na koma kan kujerar nan na zauna ya yi taga-taga kamar zai faɗi sannan ya isa ga kujerar ya zauna ya rintse idanu yana mayar da numfashi sama-sama wanda hakan ya ɗauke mu tsawon mintuna sha biyar sannan na ji ya yi magana cikin sanyin murya. Umu ba na abinci yunwa nake ji sosai. Na miƙe ni ma a sanyaye na zo gaban teburin na tsuguna na fara zuba masa. Alkubus ne da miyar taushe na yi. Cikin sanyin murya na ce masa, ruwa fa. Sai a lokacin ya buɗe idonsa daga rintsesin da ya yi. Ya sa ɗan yatsansa yana nuna min gefensa. Na kalli wajen da ya nuna mu. A can nesa kaɗan na hango firij, na kuwa miƙe na nufi wajen. subhanallah na faɗa a zuciyata saboda cikin firijin shi kansa abin kallo ne komai da wajensa ga kala-kalan lemuka nan na gwangwani da na kwali ga na kwalba kuma a jere sannan ga ruwa na ƙananan ledoji ban ɗauki komai ba na koma wajen teburin cin abincin wato dining area ƙaramin farantin ɗora kayan sha shi na ɗauko shi kuwa likita bi na yake kawai da kallo akan farantin na jero su sannan na jiyo na ƙaraso gare shi wanda a zuciyata nake faɗin lallai karatun da nake yi ya min amfani a yanzu tunda na iya kwaikwayon abin da 'yan gayu suke na burgewa ni ma na yi wa mijina bayan na idar da sallar isha'i wadda na yi ta a wani ɗaki tsararren gaske saboda gado ne kwaya ɗaya a ciki amma ba na katako ba irin ɗan italy ɗin nan ne wanda kalarsa ta yi daidai da kalar da baizar falon wacce aka ɗora wa kayan kallo shi kenan guda ɗaya a ɗakin sai dai haɗe yake da madubinsa da kuma durowar saka kaya da wata kujera wacce babu majingini sai dai hannuwa kawai a gefenta wacce take liƙe da bango dago labule ya ya shigo ummu zo mu je falo da akwai wasu tambayoyi da nake so na miki wai yaushe za mu tafi gida dare fa yayi na tambaye shi sai gobe ai gidan abokina ne ya kuma amince da ni shine na ce bari na kawo ki mi honeymoon din mu anan kin ga tunda aka kawo ki biki fita ba ko ban kyauta ba ka kyauta amma kar matarsa ta jawo shi kaga sun gina sabon gidansu mu kuma mun shige musu babu komai ke dai taso A zaune muke a falo muna kallon tauraron ɗan Adam a tashar yada labarai ta BBC. Ana nuna labaran ababen tausayi, al'ajabi, haushi. A haka muke zaune tare da dakta, mukan ɗan yi magana jefi-jefi ɗaya zuwa biyu. Wajen goma saura ne ya umarce ni da na je na yi wanka a ɗakin da na yi sallah. Sannan kayan bacci na cikin durowa na buɗe na zaɓi wadda ta yi min. Shi ma zai je ya yi. Sai kuma ya ce idan na fito to mu sake haɗuwa a falon saboda zai min tambayoyi. Doguwar rigar bacci mai kama da shimi amma wacce take da 'yar samanta. ma'ana riga biyu ce ɗaya ta ciki mai hannun shimi ta saman kuma dogon hannu ne da ita wacce rigar hajjan ƙasa take ta saman ce kawai ta wuce gwiwata dama gashin kai na a tsefe yake hakan ya sa ɗan kwalin rigar na yi ribom da shi ma'ana na ɗaure gashi na da shi na tsaya a madubi na kalli kaina sai na ganni yau na zama wata fara tas gashin kaina ya ƙara tsayi dama kuma gashi a kwance yake na ƙura kaina ido ta jikin madubi a nan ne na ga ashe gaban rigar ta wata ciki zub ne da ita har zuwa cibiya sannan cikin rigar daga gaba kokunan mama ne masu tallafo su matsi juna dama ga ni kalla, akwai su na fulanin ai kuwa suka matsi junansu gaba ɗayan wuya na abu ɗaya yake na yi tsaki tare da yin allah wadai da bature da ɓata sutura sannan na mayar da ta saman na gyara dress kuwa dama a tare na gansu a jikin rigar a makale na ɗan ji wani nauyi a gefe na kuma ina duba na ga aljihu gefe kuma takalmi ne na ɗan taɓa jikinsu sai na ji kamar mage ai kuwa na zira su a ƙafafuna Na lalibi cikin aljihun riga sai na ga waɗansu kwalabe a ciki ƙanana guda biyu. Ɗaya na ga an rubuta tit and tongue cream. Na kalli jikin kwalbar sai na ga mace ta buɗe bakinta ta goga wannan man a haƙoranta. Ni ma kuwa na buɗe na goga. Subhanallah wani irin ƙamshi na ji mai sanya yadda zuciya. Na laluba da harshe na sai na ji haƙorana sun yi wani irin santsi. Na sake juya 'yar kwalbar sai na ga ta goga a harshenta. Ni ma na yi yadda na ga ta yi. Ai kuwa sai na ji harshe na ya yi wani irin laushi. gashi kuma zaƙi gare shi kamar chocolate na duba ɗayar sai na ga an rubuta amfit and nipple cream turaren hammata da kuma na kan mama da na wuya amma wai sai an aske gashin da ke jikin hammata ni kuwa dama babu komai a cikinta tunda dama Allah ya yi ni da kyamar ganin gashin jiki saboda haka duk juma'a sai na sa shaving cream na aske shi duk na biyan da na gani a rubuce ni ma nayi na mayar da su cikin durowa na ajiye ina mai godiya ga Allah tunda ko yau ɗaya ni ma ai na ɗana ni da su kuma na san sai dai a aljanna idan muna da rabo na ɗauki turaren da na gani a gaban madubi na fesa a jikina da kuma jikin kayana sannan na ɗauki hanyar falo yana kwance a rigingine a saman kujerar hutawa har na iso bayan kujerar gefensa sannan na ga ya tashi zaune cikin firgici har ni kaina sai da na tsorata lafiya dakta na tambaye shi Yayi yi murmushi haɗe da girgiza kai ke ce ni ma kika tsorata ni sannu ka yi haƙuri da na sani na yi sallama bari na koma ne sallama bai ce min komai ba na koma kofar da na fito sannan na yi sallama a ciki ya amsa min tare da miƙewa tsaye har na ƙara so na zauna amma bai kifta idanuwansa ba bai kuma ɗauke su daga kallona ba duk kunya ta rufe ni har ni kaina na ji kamar ma in koma in canza kayan da na saka ko kuma a tawa duk cikin kayan waɗannan ne masu ɗan sauƙin mutunci shi ya sa ma na saka su ganin ina da shigensa a kayan lefena sai dai ba su kai waɗannan kyau da kuɗi ba wai dakta har yanzu tsoron nake baka na ɗan girgiza kai amma ka bani kunya saboda ba a san likita da tsoro ba ai kuwa dole ki tsorata ni dalin tsoron kuma da ba za ki iya raba ni da shi ba sai dai kawai ki yi min ƙoƙarin kwantar min da shi da me zan kwantar maka da na saka wata irin ƙara ban san lokacin da na isa ga likita ba na ƙankame shi dariya kawai yake mu mage ce fa ko kin manta da ita a cikin falon nan na jiyo na kalle ta ta kuwa ƙura min ido na sa hannu na ce mata tafi sai ta yi kuka kin gani ko ko dabba ma ta san kyau ta kuma san burgewa kyau kika yi mata kuma kika burge ta sai kuma kika ba ta tsoro kamar yadda ni ma kika bani tsoro ya faɗa cikin kunnuwa na cikin wata sigar ƙaramar murya